gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya ce dole ne a ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ake da yayan ƙungiyar boko haram idan har ana so a kawo ƙarshen su baki ɗaya gwamnan ya dai bayyana haka ne a fadar gwamnatin jihar a wani sakon sallah da yake gabatarwa a umman jihar gwamnan ya ce an samu nasarori game da yaƙi da ake da yayan ƙungiyar boko haram ɗin amma yan kwanakin na an ɗan fuskanci matsaloli don haka akwai buƙatar hara ƙarfi da ƙarfe na ganin cewa an kau da su baki ɗaya. for all the sacrifices you have made over the years for us to have some peace in this part of the world. Two years ago, we were in a much more terrible shape than we are now. We still have the challenges, no doubt about it, but we have to give credit to President Muhammadu Buhari and the Nigerian armed forces. Gwamnan ya ce ina so mika godiya na ga dukkanin al'ummar da suka taka rawa da kuma suka sadaukar da kawudansu wajen sabar mana da zaman lafiya wannan ƙasa. Don a shekaru biyu da suka gabata muna cikin wani hali ne na kakanikaye duk da cewa har yanzu muna cikin matsala amma dole ne mu yaba wa shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan ƙasar da ma dukkanin jami'an tsaron da suka bada tasu gudumawa wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda. But a lot to be done as we are talking especially in the last two weeks, we have had tremendous challenges in Dambua, in Chibok, in Maiduguri, in all the nooks and crannies of the state. ya ce dole ne sai an kara kaimi kamar yadda nake faɗi musamman ma a makonni biyu da suka gabata mun fuskanci matsaloli sosai kamar a garuruwan dambuwa da chibok da maiduguri kai a kusan dukkanin lungunan da ke faɗin wannan jiha yes we had some successes But definitely we equally suffered a lot of setbacks. So more all hands need to be on deck for us to have a lasting peace in this part of the world. It's not for us to take two steps forward and one step backward. Ya ce, eh mun samu nasarori, amma kuma mun fuskanci koma baya. Don haka dole ne a sake haɗa hannu wuri guda don mu samu zaman lafiya mai ɗaurewa a wannan ɓangaren ƙasar namu. Ya ce bai kamata mu yi kwan gaba baya ba kuma. A makonni ko kuma watanni masu zuwa, za mu ci gaba da magana da jami'an tsaro don mu ga hanyar da za mu bullo na ka ƙarshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya. Da yake ci ki cinyewa, amma dole ne ya ƙare. a fight between good and bad. It's a fight between light and darkness. And believe me, in the fullness of time, we shall triumph over our adversaries. ya ce wannan fada ne tsakanin mummuna da kyakkyawa fada ne tsakanin haske da duhu kuma ina tabbatar muku da cewa nan da wani lokaci za mu kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya gwamnan ya kuma tabo batun rashin biyan albashi ga ma'aikata a wannan lokaci na sallah we have some technical hitches with the payment of salaries we actually wanted to pay the salaries on Friday and I have to apologize to them. yace mun dan samu wasu matsaloli ne game da biyan albashin ma'aikata a ran gaskiya da muna so mu biya wannan albashi ne tun ranar juma'a da haka dole ne nemi gafara a wurin su dan ba da so na bane hakan ya uku kusan shekara shida kenan muna biyan albashi duk lokacin da aka ce akwai wani biki kama daga sallah zuwa kirsimeti amma wannan karon an dan samu matsala ne na na'ura da haka ina roƙon ma'aikatan jihar Borno su hakuri game da abin da ya faru kuma na yi masa alƙawarin cewa a wannan mako da za mu shiga kowa da kowa zai samu albashinsa so i wish to apologize to them and inshallah by the next working day which will be wednesday salaries of civil haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya